jiya kungiyar kwallon kafa ta Play-Rutan ta doke kungiyar kwallon kafa ta Tole da kwallo biyu da daya a wasan gasar FA Cup na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018. A wasan sada zumunci ko tsakanin kasa da kasa a yau din ne za a kece rai tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Saudi Arabia da takwararta ta lajibiya da misalin karfe 6 na yammaci abubuwan nigeria Nijar, kamar da kasar Chad. Idan muka dawo abubuwan da ke faruwa a kungiyoyin kwallon kafa na duniya musamman a nahiyar Turai inda a kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Everton ta ce tana son tsohon mai horar da tawagan dan wasan kasar ingila sam allardyce ɗin shekara 63 da haihuwa ya zama wata sabon kocinta zuwa karshen kakan wasan bana shekara 2017 zuwa 2018 tare da tsohon kocin leicester city wata ta sallame shi a cikin shekara na shakespeare ɗan shekara 54 a mazaunin mai taimaka masa a kungiya everton ta ce za ta ke biyan fan dubu duk sati a matsayin albashi in hakan ta yiwu sam alaga zai fara wasansa na farko ne da tawagar kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace wanda ya taba rike ta a shekarun da suka wuce. Har yanzu ya muna bangaren masu horar da 'yan wasa ita kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ta ba da sanarwar sallaman kocin ta ne mai suna Slavin Bill bayan da kungiyar ta samu ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da kwallo hudu da daya a gasar Premier League na bana a wasannin mako na 11. daya a ranar Lahadi Wuce. Haka kuma kungiyar ta West Ham ta ce za ta gurbin gurbinsa ne da tsohon kocin Manchester United David Moyes nan ba da jimawa ba. Idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Anthony Marshall ya ce yana jin daɗin zamansa a kungiyar fiye da shekarar da ta gabata. shekara 2016 dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa a yanzu haka ya jefa kwallaye shida a raga ya kuma taimaka wajen zurara su kwallaye shida a raga a wasanni daban-daban da ya buga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din a bana har ila yau horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce yana da tabbacin kungiyar za ta dawo cikin ganiyanta domin mafi yawancin 'yan wasan da suka tafi jinya irin su Paul Pogba, Zalatan Ibrahimovic da sauransu za su dawo filin taka leda kafin nan da watan Disamban shekara 2017 da muke ciki a ranar Lahadi da ta wuce. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta sha kashi a hannun takwararta ta Chelsea da ci daya mai ban haushi a wasan Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 11 duk da rashin nasarar da Manchester United ta samu a wasan har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din tana matsayi na biyu ne a saman teburin Premier League din na bana da maki 23 da kwallaye 23 iya abin da ya sauwaka kenan na labarin wasannin daga nan dandalin biyoyi huta lafiya